Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓa wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai ƙarewa. Shirin namu na wannan lokaci zai tare ne a tarayyar Najeriya inda juma'an nan ne aka yi bukin samun 'yancin kan ƙasar karo na 61 kenan. Saboda haka sai sauraro lafiya. Madalla za mu shiga cikin shirin sosai da jin rahoton wakilinmu da ke Abuja Muhammad Kabiru Yusuf da kaɗan daga cikin jawabin da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya yi inda ya taɓo abubuwa da dama. shugaba buhari wanda ya ce gwamnatin ta cin sori masu dama wanda gwamnatocin farar hula na baya ba su samu ba ya bayyana watanni goma sha takwas suka gabata da cewar suna tannin da kan samu kalubale fiye da koyaushe a tarihin yancinta. The first 18 months have been some of the most difficult periods in the history of Nigeria. Hakika watanni goma sha takwas da suka gabata su ne suka fi zama masu wahala da kalubale a tarihin Najeriya tun samun 'yancinmu duk da cewar mun samu nasarori da dama amma mun samu kanmu cikin kalubalen tsaro da na masu rajin kafa kasar biyafara da ta oduduwa sai dai kama da Kanu da Sunday Ibohu ya ba mu damar gano wasu masu ɗaukar nauyin masu rajin ciki har da wani ɗan majalisa. As a serving member of the National Assembly. Santa Amadu Bakaita daga jihar Katsina ya tabbatar da shugaban kasan kan samun dan majalisar da ke taimakawa ga masu neman lalle su arba Najeriya inda yace. ce lalle maganar shugaban gaskiya gaskiya ce ta ba ma sanata bane ya je an so in Nnamdi Kanu din da farko kuma an gano irin yadda ake sanyo kuɗi ta account ɗinsu su rika cire kuɗin suna taimaka ma waɗanda suke nan ƙasa masu ta-da zaune tsaye. sai dai a nasu bangaren da majalisar wakilai mansur mashi ya ki amincewa da shugaban dangane da batun ci gaban da ya ce an samu a fannin tattalin arzikin ƙasa. ni a inda nake kallo sukan da ake ciwowa na ɗaya daga cikin abin da ke ƙara karya tattalin arzikin najeriya ina kullum ina ƙara jan hankalin shugaban ƙasa ya sani yana da kyau ya bincika irin ayyukan da yake badawa da kuma matsayin waɗannan ayyukan fannin yaƙi da coronavirus kuwa shugaban ya bayyana cewar duk da irin illar da cutar ke da ita ƙasashen duniya najeriya ya sai san barka kuma a cewar sa nan ba daɗewa ba najeriya za ta fara samar da allurar da za ta yi amfani da ita a cikin gida Dr. alasan Umar babban likita ne a Najeriya. Da a gaskiya an samu ci gaba sosai a carkashin wannan gwamnati musamman a bangaren lafiya. Za ka ga ma'aikatan jihohi da ma'aikatan local government za ka ga duka yanzu suna da inshora gwamnati tana biya. Wajajen ƙarin gine-gine laboratories da aka yi misali yanzu molecular lab nan da ake yin gwaji na COVID-19 duk asibitocin wanda suke na federal government kaga an gina wannan a cikin lokaci kalilan aka samu aka gama wa'annan saboda akwai kuɗin a ƙasa. To a gaskiya gwamnati nan ta yi kokari kan albashirin janye haramcin da aka yi wa kamfanin sadarwa na twitter kuwa yan kasar sai suka nuna farin cikin su da jin wannan labari sai fulaya lawal wani mai amfani da twitter ne To yanzu dai sai dai mu ce alhamdulillah da labari ya zo mana cewa za a bude wannan Twitter domin ko miliyoyin 'yan Najeriya suna amfani da wannan kafa ta manhajan Twitter domin su sayar ko kuma su gani su saya kuma gaskiya yana ga kai tsaye ya shafi yanci na 'yan ƙasa domin ya faɗi ra'ayinsa an da ya kammala bikin na bana ne da faretin ban girma sojin ƙasa suka yi wa shugaba buhari muhammad kabir yusuf abuja rafa hausa da rarara ɗan mutan kahutu. Wasu da dama a ƙasar Najeriya da yana ganin ikirarin ci gaban da shugaban ƙasar ke faɗin an samu tamkar ci gaban mai haƙin rijiya ne. Bari mu ji daga bakin dattijo ambasada Yahaya Kwande tsohon jakadan Najeriya a Switzerland wanda ya yi zamani da su marigayi saddaunan Sokoto sa Ahmadu Bello. a tattaunawa da ambasada Yahaya Kwande ya yi da wakilinmu da ke Jos Mohammed Tasu Zakari ya ce ɗan tsakanin nan dai akwai matsala. ambasada yahaya kwande najeriya ta cika shekaru 61 yaya ka nazarci kamun ludayin shugaba buhari a fannin tsaro shi dai ba zan ce bai yi kokari ba domin shigansa da farko mun ga canji to daga baya ba mu san abin da ya faru ba kan mutane ya nauyi sun kasa sanin me ma ake ciki me ake yi ne na a tsare lafiyan jama'an najeriya ba ma jin daɗi ba ma cin abinci ya kwanta a cikinmu ba ma bacci idan aka kashe mutum a irin yadda ake a najeriya ka wuce ka ga gawa kaman gawan kare wannan abu kusan sai in ce maka kamar babu gwamnati a Najeriya mutane hankalin su a tashi abinci bai ishi mutane ba lafiya bai ishi mutane ba magani ma ta kasaya na naira ɗari gobe ɗari uku ne shi yasa ba zan ce ina jin daɗin akan cewa ni ɗan Najeriya ne a yanzu ba to yanzu fatin Najeriya ya zama fatin gwamnatin kudu da gwamnatin arewa ne ba ma bambancin APC da PDP sai kawai gwamnatin arewa da gwamnatin kudu ina kaga za mu samu kwanciyar yalla bai kana ɗaya daga cikin wanda suka yi aiki a lokacin gwamnatin ahmadu bello saddauna wace hanyoyi kuka bi domin samar da tsaro da wanzar da zaman lafiya a wancan lokaci tun daga karban mulki daga hannun turawan mallaka na ingila yan uwanmu da suka karɓi mulkin a hannun gwamnatin mallaka na ingila sun so su kwatanta irin yadda ingila take tafiyar da al'amarinta a darjanta talaka a kiyaye kiyaye lafiyansa talaka ya san an damu da don haka yana da ladabi ga gwamnati a gaida ambasada haya kwande da mu na addini ko na siyasa a Najeriya ɗaya uwa uba A gaida Shattima Mansur. Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Duk dai albarkacin wannan rana ta samun 'yancin kan Najeriya. Ahmed Abba ya tuntuɓi tsohon dogarin shugaban Najeriya marigayi Sani Abacha. Wato Manjo Hamza Al-Mustapha, inda ya bayani game da wasu zarge-zarge da ake wa tsohon mai gidan nasa. Manjo Hamza Almustapha mai ritaya, da farko ya kaji da wannan rahoto da ya wanke tsohon shugaban ƙasa marigayi janar Sani Abacha. Wato, na ɗaya godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki. Na biyu kuma shine gaskiya bayan da za a yi dai ko mun daren daɗewa gaskiya tana fita. Masu ƙarya ne kullum su canja su canja su canja. Shi yasa da maganar kanta ma ba haka take ba insha Allah ba za ka ji mu sa baki a kai ba. Amma duk abin da ya faru mu mun sani. shi da suke masa ƙage da sharri yau baya nan baya duniya tare da mu to ya za a yi ka yi wa wanda ya rasu karya? wanda duk ya rasu baya nan kai mashi ƙarya tsakaninka da Allah ne kuma babban magana ce saboda shi wanda ake masa ƙagen fa sai in har shi ya yafe maka to shi yasa mu komin zafi komin azaba komin wani shigantakar waɗannan da suka sa ake ta masa sharri da 'yan jaridun kudun nan mu ba ruwan mu a ta tsanan mu dai akan gaskiyar amma wata rana Allah zai kawo nuna gaskiyar shi yasa kaga ba mu taɓa shakkan faɗan gaskiyar ba fi sabilillah amma alhamdulillah da yake masu binkicen da kansu sun yi binkicen sun gane kuma sun gaya duniya su da kansu sai godiya ga Allah alhamdulillah a matsayinka na tsohon babban sa kamar me ka sani dangane da waɗannan makudan kuɗaɗe da aka ji a bankunan kasashen waje kudin da ya ajiye a waje ƙasashen da suka so su cire shi daga mulki su ne suka sa Najeriya menene sancin takunkumi takunkuman da aka sa ne ake so kada mutanen ƙasa su ta gayyara. Dalilin hikimar yin amfani da manya 'yan Najeriya sanannu su ajiye wannan kudin a cikin yarjejeniya cewa idan takunkuman ya yi ƙarfi ya fara azabtar da talaka to sai amfani da kuɗin ana shigo da kaya daga waje saboda komai dai ya ta tafiya daidai dan taimakon shi talaka dalilin fa kenan ma'ana ba ma da sunan abacha aka yi ajiyar ba kenan ai in an sa sunan shi ne to mutanen ƙasan wajen da suke shirya mugunta sai su kwace kuɗin ko kuma su yi mishi sharrin ma da yafi wanda muka gani to haka ake duk kasar da aka sa mata takunkumi misali libya a lokacin da shi marigayi ya hau mulki shekarar libya sha ɗaya lokacin da shi ya hau mulki tana tana wahala da takunkumi amma gaga ga duk da haka an kaje libya za ka ga kaya yana da arha fiye da ƙasar turai ma to irin hikimomin da shi dafiya ne sai ma muka koya ni kuma ni wannan dinnan ni dai aka aika libya kuma ni ne magana da shi wancan shugaban kuma suka gaya mana yadda suka nasu sirrin irin wannan sirrin ne aka zo a kan taimaki talaka kuma amma kaga mahasana yadda suka juya da shi cikin karya abin kunya amma alhamdulillah gaskiya ta fita a gaida manjo hamza al-mustapha A yayin da Najeriya ke bikin samun 'yancin kan karo na 61 sai ga shi ya kasance mata lokaci mafi yawan kalubale a tsawon tarihinta. Ga matsalolin rashin tsaro da koma ɗewan tattalin arziki da dai tulin wasu matsaloli al'amarin da ke buƙatar haɗin kan kowa da kowa don a fita daga cikin waɗannan matsaloli. shugaban wata kungiya mai zaman kanta One Nigeria Group, Muhammad Salih Hassan, da ya jagoranta suka yi tattaki na musamman don farin cikin bikin samun 'yancin kan. Ya ce dole yanzu 'yan Najeriya su sani cewa idan babu Najeriya to shakka babu su ma fa babu su. Ga abinda Muhammad Salih Hassan ke cewa tattaunawa da suka yi da wakilinmu da ke Abuja Muhammad Sani Abubakar. Uh, wato one nigeria group abinda muke kokarin cimmawa shine haɗin kai na 'yan ƙasa da kuma yanayin yadda ƙasa take ciki yanzu lokaci ne da ya kamata dukkan ɗan najeriya ya tashi wa ƙasansa ya nuna wa ƙasan shi soyayya ya nuna wa shugabanni biyayya dalilin shine tsalolin da suke faruwa a cikin ƙasar nan ba wani abu ba ne rashin nuna wa ƙasa soyayya ne idan da dukanmu 'yan ƙasar nan za mu zama patriotic kishin ƙasa to rashin kishin ƙasa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo matsaloli a cikin ƙasar nan saboda haka kowa ya kamata ya fahimci cewa na farko fa kafin ma tukuna wata siyasa ƙasan ne tukuna farko don in babu ƙasan ma tukuna babu siyasa ba mu da wani ƙasa wanda ya wuce najeriya ba ka ganin rashin jajircewan gwamnati shine kusan abin da ke ƙara taɓarɓara matsalolin da ƙasar ke ciki musamman aka yi la'akari da cewa yanzu ba lokacin uzuri ba ne abin ma da ya kawo misali wannan gwamnati take kai tunanin za ta iya aiki ne su aka kawo ta in ka ce rashin jajircewa na gwamnati a wani bangare ne gwamnati kake ganin bata jajirce ba musamman bangaren tsaro eto eh ka san shi yanzu shugaban ƙasa buhari idan ka lura da shi na farko yanzu mulkin da ya zo kai ba kamar mulkin soja na wancan lokacin ba ne duk da dai uh, yana matsayin commander in chief of the armed forces na ƙasa baki ɗaya yana da rundunan soja da komai da komai to amma idan soja ba yi da kayan yaƙi da ya wuce na ɗan ta'adda to ai ka ga al'amarin sai a hankali shi yasa nake gaya maka ƙasashe na duniya kamar america da muke suke matsayin strategic partner a wajenmu su daina wani kame-kame kawai su zo su mara mana baya mu yi maganin wannan abun a gaida Mohammed Saleh Hassan jagoran kungiyar One Nigeria Group. kamar dai yadda kowa ya sani a yanzu haka dakarun najeriya sun miƙe tsaye don share 'yan bindigan daji da suka hana sakat a shiyar arewa maso yammacin ƙasar da suka hada da su zamfara sakkwato kebbi da katsina ko da a juma'an nan sai da al'ummar garin damaga da ke karamar hukumar maradin na jihar zamfaran suka shaida mana cewa suna sallar asuba a cikin masallaci waɗannan 'yan bindigan daji suka farma garin domin har cikin masallacin suka shiga suka kashe ilahirin masallatan suka yi gaba wani ƙauyen ga abin da wani bawan allah da ya sha da ƙyar ya shaida mana mutane ne suka zo a masallaci da asuba suna cikin sallah sai ga waɗannan mutane 'yan bandit sun zo sun zagaye masallacin nan da mm, ra'umma. babu wanda suka bari da rajistar suka kashe kowa suka fidda ƙur'anai suka watsa cikin jini su bayan sun kakkashe mutanen suka shiga gidaje kuma suka dingi harbin matayensu wanda yake abun ya ya tamu da mutane hankali musamman ma wannan yanki. To kamar mutane nawa ne a cikin masallacin da wannan al'amari ya rutsa da su? Mutane goma sha takwas abun ya rutsa da su. sun bar nan a kiɗime mutane kowa ana ta koke-koke hankali ya tashi wanda aka raunata an raunata abun ya sake faruwa mun sake cin haɗuwa da wasu mutane su ma ɗan gudun hijira su ma bala'i ya koro su ga su ga su daga cikin mutanen garin su hudu ƙauye hudu sun kaje mutanen suka tada kuma duk da masu suke wannan bala'i aikin da sojoji ke yi kuma fa To wannan wani abu ne daban domin yanzu hakan nan akwai ƙauyen da informers mutum tara an kama su informers ne kuma aka zo daga baya kuma ga su sun sake dawowa duk shi ya kawo suka tada waɗannan ƙauyukan ƙauye hudu mutum an kama shi yana infoma kuma ya je ya ba da dubu ɗari kuma an belo shi. Jami'an tsaro kenan suka kama shi. ai mutumin da yake infoma an yi bincike an gano infoma mm. jami'an tsaro suka kama shi kuma an zo bayan lokaci yana cin tsada ana murna domin ya cutar da al'umma kuma mm. daga baya ya sake an sake ana ganin an yi nasara kuma an zo a gasu an sun dawo a cikin garin nan. Ta bakin wani bawan Allah da ke garin Damaga a ƙaramar hukumar Maradun na jihar Zamfara. A juma'an nan ne har ila yau ƙaramin ofis ɗinmu da ke Legas a Najeriya ya yi babban bako wato sarkin shanun shinkafi, Dr. Suleiman Sha'ibu Shinkafi, wanda ya sha magana game da matsalolin rashin tsaro a yankin nasu. mun fara da tambayarsa game da dalilin zuwarsa Legas. Zuwa na Legas akwai wannan aiki da ake na ensas kuma uh, su 'yan kudu nan sun rubuta takarda cewa an kashe mutanensu suna neman a ba su 1 biliyan. To mu muka rubuto takarda cewa dole za a ba mu muma 7 biliyan domin muma an kashe 'yan arewa da yawa an kona musu dukiyoyinsu mun yi asara da yawa to akan wannan aka zaɓi takardar da muka rubuta cewa in zo in defending nata kuma yau kwana na hudu ina zuwa defense akan wannan abu to na gama defense dina shi yasa na ce ya kamata in ziyarci gidana kuma gidan talakawa france international muna iya cewa har yanzu yankin arewa maso yammaci kenan lamarin rashin tsaro babu sauki ya al'amarin yake ya zuwa yanzu To, um, uh, yanzu dai a zuwa yanzu abubuwa sun lafa, amma ɗan takaitaccen lokacin da ya wuce mun samu kanmu cikin ɗemuwa, mun samu kanmu cikin masifa da zafi uh, da kuma wani hali na uh, gaba kura baya yaki to ma, ma gaskiya ba a makaro ba ni a nawa tsari ba a makaro ba domin shi harkar tsaro ta kowa da kowa ce tun da shi mai girma gwamnan zamfara ya kafa wannan kwamiti na su ɗan sadau da md abubakar mun sha gaya mai girma gwamna cewa kwamitin nan idan ya gama zagaye ne ya kawo rahoto ya kamata a duba rahoton da suka kawo ya kamata a tabbatar da an yi implementin din wannan rahoto to inda aka samu miskila rashin bin wannan rahoto da masana masu ilimi waɗanda suka san harkar tsaro suka je suka zagaya kusan wata hudu ko biyar suka zagaya suka kawo suka kawo mishi gaban shi maimakon ya yi alkawalin cewa zai bi abun kuma bai bi ba nan aka samu matsala amma muna iya yi mishi uzuri saboda sabon shi gani. shi na farko dai tenuwa din shi ce ta farko kuma harkar tsaro zamfara babba ce wadda ta girma ta faɗaɗa kuma gadon ta yi gadon ta yi harkar A gaida Dr. Suleiman Sha'ibu Shinkafi, sarkin shanun Shinkafi. Rahotanni daga sassan Najeriya dai na nuna an gudanar da bukukuwan zagayowar ranar samun 'yancin kan Najeriya lami lafiya a sassa daban-daban. baya ga wasu yankuna a shiyar kudu maso gabashin kasar inda masu fafutukan kafa kasar biafra suka nemi kada a kuskura a yi wani biki mun nemi ji daga bakin mazi obin na ofaruwa mai fafutukan kara haƙƙin kabilar ibo ko ya yake kallon matsalar Eh yau ana bukin cika shekarun 61 amma mutanenmu da yawansu ba su so wannan bukin ba don suna ce wai kamar kare ne ana buki ba ga a kasa ba to me ma na yin bukin tunda ma ba komai a kasa ta gane kiran da zan musu shine su ma su gane cewa duk bangarorin Najeriya fa suna jin jiki fa shine kaga damuwan da muke da shi kenan amma mu muna ce musu yau kowa ya kwatar da hankalinsa tunda sauran bangarorin kasar nan ma suna jin jiki to a haɗa kai a taru a samu bakin zira a gyara kasa tun ba yau ba muna ce ma shugabanmu shugabanninmu gaba ɗayansu sun gaza yanki ne ba ruwa ba hanyoyi ba tsaro ba wani abu duk abun iri ɗaya ne kamar da yake a duk jihohin a gaida mazi obin na ofaruwa Kuma dai mawaƙan a gaishe ku. Masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa musamman injiniyan namu a Lassan dan mutan sulaija ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.